D'abord, il faut comprendre les enjeux liés à cette COP23. C'est d'abord d'avoir le manuel de procédure de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Da farko sai an fahimci muradan da suka rataya akan taron COP23. Na farin ya kasance an samu littafin tsarin gudanar da yarjejeniyar Paris da aka amince ma aka soma aiki da ita tun shekarar bara. Domin a yanzu haka ba wani littafi mai zayyana wake zartar da kaza yaya za a zartar da shi. Muna zaton ga wannan haduwa ta COP23 za a samu ci gaba a kai amma muna buƙatar samun shi a hannu. mu domin mu san abin da tsarin ya kumsa domin mu gano yaya za mu girkin matakan ɗauka ga tafiyar da tsarin da za su ba mu damar samun buɗi mafi sauƙi ko kuma na gaugawa ga sabbin dubaru na zamani ga zubin jari yanda dai za a tallafa ma manoma ta fannin girka sabbin dubaru na zamani haka zalika da tallafin jari na biyu kuma a ga yanda za a kimanta gudunmuwa ta ƙasa a takaice dai shine ganin yanda za a taimakawa ƙasashen domin su cika alƙawarin da suka ɗauka domin a san shin akwai kokarin da aka yi ko akwai wasu bangare inda mu wanda ba na hukuma ba za mu iya tallafawa domin sa kaimi ga abokan hulɗa nasu ba da tallafi cikin gaugawa zuwa ga mu don cika alkawalin da suka ɗauka da kansu a yayin cop 22 bayan zaman taron an samu fusa'o'i da dama da aka fitar kamar triple a fannin noma daidaita noman afirka akwai fusa'o'i da dama da aka shimfiɗa sai dai kash hakan ta samu ba ɗari bisa ɗari lalle mutane na cewa har zuwa ƙarshen girka yarjejeniyar ba a ɗau matakai ba game da noma na afirka afirka bancin fusa'ar a da aka soma muna ganin taron cop 22 an samu alƙawla da aka ɗauka sai dai an yi sanyi ga zartar da su ina fatan afirka za ta halarci taron cop 23 da himma cikin murya guda su kasance gurbi guda cikin haɗin kai su fitar da muradai na gaugawa amma girka kwamiti na ƙwararrun masana afirka da suka zo suka yi raskunan sakamako musamman ma bisa zartarwa da misalan bi ga gudanar da tallafin da ƙasa zai kamata ta bayar a fannin pds ma an gudanar da mahawori na zaman lokaci zuwa lokaci suka ba da damar girkin tsarin pds dangance da hanyoyin bi kamar ababuwan da ke kumshe cikin yarjejeniyar da aka amince ma a paris matakai ne da ke bisa hanyar ingantarwa a cikin dukkan tsarin siyasar ci gaba tsari da dama da suka shafi sauyin yanayi dans de développement de et avec les changements